الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana mu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillahi Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu yau laraba inda muke karanta wannan littafi mai albarka a'lamu sunna al-manshura li i'tiqadi at-ta'ifati an-najiyati al-mansura littafi ne wanda yake magana akan aqida na tsantsan ahlus sunnati wal jama'a a yau laraba 21 ai 20 daidai ko in ban manta ba ga watan jimada ula na shekara ta 1436 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam min makkata ila madinatil munawwara wanda ya yi daidai da goma sha ɗaya ga watan uku na shekara ta 2015 miladiya a inda za mu tashi na ce za mu tashi insha Allahu a tambaya ta 177 akwai abubuwan da za mu karanta hujjojinsu mun ɗan karanta wajen kaɗan amma na ce za mu dawo kan wannan ya zamo mana gaba da matashiya abinda muka eh, tambayan take ce mahiyar ruka almashru'a muna topic ɗin asali mun ɗauko shi akan sihiri ne a karatunmu na makon da ya wuce ya tabbatar mana da cewa sihiri gaskiya ne sihiri gaskiya ne kuma yanda aka yi wa mutum shi shine idan Allah ya kaddara masa a haka zai riske shi wani ana haukata shi wani akan kashe shi akan lalata masa arziki wani a sanya masa ciwo wani a eh, sanya masa mantuwa wani kuma abubuwa dai daban-daban amma babban target ɗinsu shine raba mutum da matarsa shine babban agenda nan kuma suka raba mutum da ɗansa in akwai kyakkyawan jituwa da ƙauna da soyayya tsakanin ɗa da uba aka lura sai a wani abun da zai raba su akwai kyakkyawan fahimta da jituwa tsakaninka da oganka ko mai gidanka a yi sihiri a raba ku wannan ga ɗan adam ba komai ba ne sai dai mun ce shi sihiri bai da tasiri da kansa sai dai in ya dace da dama can abin da Allah ya kaddara maka sai ya yi abun sai abun kaddara Allah idan ta faru ya ga shi ne ya aiwatar to amma fi a reality ba shi ban to kuma an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri ya kama shi mun faɗe shi a can baya To anan sai muka ce shin ya halatta a warware sihiri eh ya halatta duk ciwon da ya kama mutum da wata cutarwa da ta kama mutum an yadda a magance wannan ciwon to sai muka ce to ya halatta a warware sihiri da sihiri irin shi aka ce wannan haramun ne warware sihiri da ka ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah ingantattu ya halatta muka ce ya halatta shine wanda shari'a take goyon baya shine tambayan mu anan mahiyar ruƙal mashru'a waɗanne irin ruƙiya ne karatuttuka da tofi da za a yi irin wanda shari'ar ta yadda da su malam yace hiya ma karar minal kitabi duk karatuttuka da addu'o'i da suka ɓuɓɓugo suka fito daga ayoyin Allah littafin Allah irin su ayatul kursiyu amanar rasul fatiha falaki nasi kulhuwallahu ga sunan da yawa ayoyi duk wanda ake wanda suka auku tsakanin annabi musa da fir'auna wa auhaina ila musa an alki bi asaka fa idha hiya ma duk waɗannan ayoyi ƙur'ani gaba ɗayan shi waraka ne Wani nunazzilu minal Kur'ani ma huwa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina ila khasara was duka addu'o'i da suka tabbata daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa su ne aka yarda a yi ruƙiya da su khalisatan kawai tsarkakakku tsaftataccu kawai sannan su zamanto wa kanat bil lisanil arabi su zamanto da harcen me larabci amma idan ya zamanto wani wadan wani irin language ne ma malam shi ba larabci ba ba hausa ba ba yarbanci ba ba kanuri ba ba abin nan ba haka kawai zaka ji kalman babu yare a duniya da yake da irin ake magana da wannan din ba a yadda da shi ba wa da kullum minan raki sannan ana son shi mai ruƙiyan da wanda ake yi wa ruƙiyan dukkansu su zamanto sun kudurce a zuciyansu cewa anna ta'athira hala ya kunu illa bi iznillah hatta karatun da kake yi din tasirin ruƙiyan bayyuwa sai da izinin Allah domin zaka sha magani shan magani daban warkarwan daban yana hannun Allah subhanahu ta'ala domin za ka samu likita ya fi kowa sanin magani ya yi ciwo ya sha maganin kuma ya mutu bai warkar da shi ba ashe shan sababi ne da yake kaiwa zuwa game ga warakan da take hannun Allah subhanahu ta'ala aure karan kansa don kaya aure yana da tasiri shi karan kanshi ya baka da? ba da da yana wajen wa Allah subhanahu wa ta'ala buɗe wajen sana'a shi karan kanshi yana da tasiri ya mai da kai mai arziki? arziki yana wajen shiga makaranta da sayan littattafai su a karan kansu suna da tasiri su mai da kai mai ilimi? ilimi yana wajen Allah su ba sai dai kai dai ka bi mai sababin da ake bi din amma sai Allah ya so wa ma sha'una? illa an ya sha Allahu rabbul alamin duk yanda ka so ba zai auku ba sai yanda Allah ya so To haka nan dukkan abin da muke gani kai mai karatun ka kudurce a zuciyanka cewa shi tsaban karatun da ka ke furtawa bai da tasiri ya warkar waraka na wajen Allah kai ma da ake wa in a lokacin da ake maka ka kudurce cewa lallai shi fa wannan karatun ba shi bane zai warkar da ni sababi ne amma waraka tana hannuwa haka ake son the both party su kudurce a cikin zuciyansu la ta'asira la eh, anna hala yakunu illa bi iznillahi azza wa jalla ina fata an gane ko sai muka ce fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qad qahu jibrilu dama a waɗannan ne nace mu bi kowanne mu ji hujjan shi domin akwai masu kallon ruqiya din nan ƙarya ne ina fata an gane aljani kai magana da shi ƙarya ne to akwai masu deny. ina jin akwai shekara biyar da suka wuce ba zan manta ba wani malami aka kawo shi daga Zariya. ana magana da shi ana hira da shi irin na na majalisin na awa biyu din nan ya yi kondemin rukiya in waɗansu za su tuna har na buga masa waya har na buga masa waya na ce masa akarama kallahu ka taɓa rukiyan ya ce a'a ka san yadda yake ya ce a'a ya ce ta za a yi mutum ya ce yana jin aljani yana magana da aljani na ce ganin su ne Allah ya ce ba ma yi amma magana kan ana yi na ce karka yi magana akan abin da baka da iliminsa baka da saninsa ina fata an gane abu ne na bincike ina fata an gane ko to ya yi ƙoƙari ya yi kondemin da makamantansu amma alhamdulillahi a ah, da ya fito muna hulɗa muna komai muna lecture mu tare muna wa'azin mu tare na gaya masa da ya daina wannan abun in public abinda bai sani ba kuma ya gane wannan abun ba wanda zai kawo ma eh, irin a cewa shi kenan an daina abun nan saboda in public yayi kun gane duka ana iyarin dole in yi gyaran ana yawa da shi kadai ne zan iya samun shi amma already ya fito ne in public saboda yadda abun zai tafi in damejin yadda zai tafi cikin jama'a dole kuma at the same time su ji wanda yace ba haka ba ne shi yasa kawai amma kyan nasiha ka ja mutum gefe to yanzu za mu ji inda manzon Allah sallallahu farko wanda ya ma manzon Allah ruqiya jibrilu ne alaihi salam mu duba footnote na biyu a can hadithu ruqiya ko ruqiyatu jibrilu alaihi salam lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadisin da mala'ika jibrilu alaihi salam yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruqiyya bi ma'ana a karanta ayoyi ayi tofi shine ruqiyya hadisin yana nan rawahu muslim imamu muslim ya ruwaito shi kai tsaye an aishata daga nana aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anha Allah yarda da ita annaha qalat ga abin da ta ce kana idhashtaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance a rayuwansa idan ciwo da zazzabi ya ya ya, ya kama shi raqahu jibrilu sai jibrilu ya sauko ya masa ruqiyah ƙala ga irin kalmomin ruƙiyan da aka samu jibrilu yake tofawa yayin da yake wa manzo Allah karatun yace bismillahi yubrika da sunan Allah ina maka ruƙiyan nan ina mai neman taimakon Allah da sunan Allah yubrika ya warkar da kai wa min kulli da'in yushfika sannan ya warkar da kai daga dukkan wata cuta wa min sharri hasidin iza hasada sannan ya kare ka daga sharrin dukkan mai hasada a yayin da ya yi hasada wa sharri kulli zi ainin da sharrin dukkan wani mai kambun baka ko ainin maye to shi ne bahaushe yake fassara mai kambun baka ko maye haka ana ce kambun baka daban ne maye kuma daban mai kambun baka shine wanda in ya ga abu mai kyau yace kai kalle wani abu ya kyau ta hai abun ya lalace shi kuma ainu ana ce shine wanda in ya zira wa mutum ido ya kalli mutum a wani irin dafi da yake fitowa ya shiga jikin mutum ya rika sanya masa raɗaɗi ya rika damun shi a jiki akwai irin masu wannan to jibrilu irin waɗannan yake neman ma manzon Allah sallama tsarin su daga Allah subhanahu wata'ala idan ka duba hisnul muslim akwai wannan akwai su dama mun san hisnul muslim an ciro shi ne gaba ɗaya addu'o'in daga alkitabu wa sunna ina fata an gane ku wa akhrajahu aidan an abi sa'idin sannan muslim ya sake fidda wannan hadisin daga abu sa'id cewa anna jibril atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam jibrilu ya zo karara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala he ce, ya muhammadu ashtakaita ya muhammadu kana ciwo ne kana da damuwa ne faƙala sai annabi sassala ya ce masa na'am ya ce e. ƙala sai Jibril ya ce bismillahi urƙiƙa da sunan Allah zan maka ruƙiya min kulli shay'in yu'zika daga dukkan wani abin da zai cutar da kai ko yake cutar da kai min sharri kulli nafsin daga sharrin kowane abu mai rai au ainin hasidin ko ido ko maye ko kambun baka hasidin mai hasada Allahu ya ka Allah ya warkar da kai bismillahi ka. da sunan Allah ne nake maka ruqiyan nan sahihu muslim ka je littafin sahihu muslim as a reference kitabu salam ka je ka duba littafin nan na assalam a cikin abin nan babu tibbi wato babin likitanci walmarar da ciwo warruka ka je ka duba sahihu muslim mujalladi na bakwai shafi na goma sha uku وروي الحديث أيضا وروى الحديث أيضا ابن ماجه عن أبي سعيد وأبي هريرة ابن ماجه مدى أبو سعيد سرويتو ون حديث دقوانين دقا أبو هريرة ابن ماجه رويتو دقا أبو سعيد دا أبو هريرة كسوكما كتاب الطب لتافي ابن ماجه شيما littafin menene likitanci ko kuma magani mujalladi na biyu shafi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da hudu ga numban hadisin duka hadisi na dubu uku da ɗari biyar da ashirin da uku zuwa hadisi na dubu uku da ɗari biyar da ashirin da hudu wa rawahu ahmad an aishata shi ma imamu ahmad ya ruwaito wannan hadisin daga nana aisha a littafin shi musnad imamu ahmad mujalladi na shida shafi na 160 ina fata an gane wannan ta muje can sama fa’innan nabiya sallallahu alaihi wasallama ƙadraƙahu jibrilu alaihi salam mun ji hujjojin hadisan ko? sannan shi manzon Allah bayan Jibril ya masa waraka huwa kathiran minas sahabati shi ma manzon Allah ya yi wa sahabansa da yawa ruqiya idan suka gamu da wata lalura mu je inda manzon Allah ya musu din mu ji kuma da wani lafazi ruqiyatun nabi ruqiyatun sallallahu alaihi wa sallama li ashabihi thabitatun fi sahihaini ruƙiyar manzo Allah sallallahu da ya yi wa sahabansa ya tabbata a cikin sahihul Bukhari wa Muslim min ahaditha kathira hadisai masu yawa sun zo wa minha daga cikinsu akwai hadithu Aisha ta radiyallahu anha hadisin na na Aisha Allah uban yadda da ita ita take cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallama ya kasance kana yu'awwidhu ba'da ahlihi yana neman ma waɗansu shashin iyalansa tsari yamsahu biyadihi al-yumna sai ya shafa ya taba hannun shi na dama ga mara lafiyan da yake fama da rashin lafiya sai manzo Allah ya dora hannun shi na dama akan jikin mara lafiyan wa ya sai ya ce Allahumma rabban nasi azhibil ba'asa washfi wa anta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman ma'anan addu'ar Allahumma ya Allah rabban nasi ubangijin mutane azhibil ba'asa ka tafiyar da wannan ciwon washfihi kuma ka warkar da shi ya Allah an tashafi kai ne mai warkarwa la a babu wata waraka illa uka face warakanka ya Allah shifa'an warakanka ya Allah la yughadiru saqman wanda baya barin wani ciwo a jiki wato ka warkar da shi warkar wanda zai warke gaba ɗaya ba tare da an bar ragowan mai ciwo in kana so ka ga wannan addu'ar ka je sahihul bukhari kitabu tibbi shi ba babu ruƙuyatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam babin da ya tabbatar da ruqiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sahihul bukhari din ka je mujalladi na bakwai shafi na ashirin da hudu wa sahihu muslim in kuma sahihu muslim zaka duba ka je ka duba kitabu salam babu istihbabi ruqyatil maridi babin da yake cewa babin da ya halatta yi wa mamara lafiya ruqiya mujalladi na bakwai shafi na goma sha biyar daga cikin sahaban da manzo Allah ya musu ruqiyan wa mimman raqahu rasulu sassar akwai alhassan wal radiyallahu anhuma Allah yarda da su jikokinsa dinna rawa zalika al-bukhari an ibn abbas bukhari ya ruwaito wannan daga abdullahi dan abbas kaje ka duba sahihul bukhari kitabul anbiya'i littafin al-anbiya yarquna an-naslana fil mashi wanda suke yin ruqiyya a shafi na mujalladi na hudu shafi na ɗari ɗaya da goma sha tara walamzu hadisi ibn abbas radiyallahu anhuma lafazin abdullahi dan abbas da ya ruwaito mana lafazin da manzo Allah ya yake amfani da shi idan zai wa jikokinsa Hassan da Husaini ruqiya wa yaqulu yana cewa a inna abakuma kana yu'awwidhu bihima isma'ilu manzo Allah sallallahu ce waɗannan addu'o'in da nake wa jikoki na Hassan da Hussein wato kakanku ubanku wato annabi Ibrahim yana yi wa ɗansa annabi Isma'il ruqiya da su waɗanne ne wa Ishaq kuma yaka yi wa annabi Ishaq lokacin suna ƙanana annabi Ibrahim kun san ai annabi Ismail daga nan manzo Allah ya fito to yace to babanku annabi Ibrahim ya kasance yana yi wa ƴaƴansa Ismaila da Ishaka waɗannan ruqiyan ni waɗanda su nike muku su ne a'udhu bi kalimatin lahi tamma min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ya ce a'udhu bi kalimatillahi ina nema muku tsari da kalmomin Allah attama cikakku min kulli shaitanin daga dukkan sharrin wani shaitani wahama da duk wata dabba ko ƙwaro wa min kulli ainin lama daga dukkan wani ido mai cutarwa ina fata an gane ko to waɗannan manzo Allah sallallahu alaihi yayi wa sahabbai ga hujja ku koma can sama ba manzo Allah sallallahu alaihi yayi wa sahabansa da yawa wa aqarrahum ala fi'liha kuma manzon Allah sallallahu alaihi ya yarda musu ya yarda musu su riƙa yi ina fata an gane ko yayi approving nasu sahabai sun je sun yi suka zo suka ce manzo Allah ga abin da ya faru manzo Allah ce ku karanta mun abin da kuka karanta marar lafiyan suka karanta manzo Allah ce yayi duk wanda zai iya amfanan dan uwansa musulmi ya amfane shi amma kun ga sai da manzo Allah aka karanta masa ya ji kalmomin ba shirka tukunaci duk wanda zai iya amfanan dan uwan shi je ya amfane shi a ina ne manzo Allah ya tabbatar da su ya yarda musu su riƙa yi footnote na biyu mu gangara an anan shafin nawa yace hadithu iqrari sahabati ridwanillahi alaihim ala ruqya hadisin da yake tabbatar mana da cewa manzon Allah ya tabbatar wa sahabansa ya yarda musu su riƙa yin ruqiyya wa akhzir ujrati alaiha da karban lada in kai din ka karbi lada ko ka yi jinga da mutum zan maka nawa za ka biya ni duka hadisin annabi ya yi kwamfami ya tabbatar wa sahabai ya yarda musu su yi su yi kuma su karbi in suna su wannan hadisin da ya tabbatar da haka rawahul bukhari an abi sa'id wa abbas buhari ya roito shi daga sahabai guda biyu akwai ibnu abu sa'id al-khudri da kuma abdullahi ibnu abbas kitabu tibbi kaje can littafin magani babu ruqa bi fatihatil kitab babin yin ruqiya da fatiha kawai wa shartu fi ruqiyati da kuma yin sharaɗi wajen ruqiyan bi qati'in min al-ghanami da menene da garken raƙuma garken tumaki eh masu ruƙiyan garken tumaki suka suka nema za mu karanta kissar ta je mujalladi na bakwai shafi na ashirin da biyu zuwa ashirin da uku a cikin sayul bukhari Warawahu rawahu an ibn abbasin ya ruwaito shi daga abi sa'id kai ko akwai muslim muslim ma ya ruwaito shi fi kitabis salam babu ruqya mujalladi na bakwai shafi na goma sha tara zuwa ashirin wa abu dawud shi ma abu dawud ya ruwaito hadisin kitabul ijarati wajen littafin karban lada babun fi kasabil atibba'i babu da yi magana wajen menene neman sana'a da aikin likitanci karɓan kuɗi ta hanyar likitanci ko warkar da wani kaje abu dawud din sha'i eh, mujalladi na uku volume kenan sai shafi na 265 lamban hadisin ma shine hadisi na 3418 in kaje eh, eh, sunan abi dawud sannan imamu ahmad ma ba a bar shi a baya ba a musnad ina fata an gane mujalladi na biyu shafi na eh, mujalladi na uku shafi na biyu da kuma shafi na arba'in da biyu da hudu an maimaita hadisin a can volume 3 mujalladi na uku shafi na biyu da kuma shafi na arba'in da hudu maimaita hadisin wa lafzul bukhari sai ma ce bari ɗauko muku lafazin buhari kawai ya isar an abi sa'idin al an karba wannan hadisi mai albarka daga abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu Allah ubangi yadda da shi yace anna nasan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa sallam waɗansu mutane daga cikin sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tafiya ta kama su atau ala hayyin min ahya'il arab sai suka saukan ma waɗansu ƙabilu daga cikin ƙabilun larabawa falam yuqirruhum ba su ba su masauki ba ba su karɓe su a matsayin baƙi ba su ba su masauki su girmama su ba su musu haka ba fa bainama hum kadhalika ana cikin haka waɗanda ba karɓe su ba suka koma can bayan gari suka zauna abunsu ana cikin haka izlu diga sayyidu ula'ika sai kunama ta harbi shugaban wannan ƙauyen gaba ɗaya ƙabilun kunama ta harbe shi faƙalu sai suka zo bayan an yi ta ƙoƙari an yi ta ƙoƙari sarki fa yana jin jiki ya galabaita daga can a yi wannan a yi wannan shuru a yi wancan a yi wancan shuru sai suka yi tunan ah to ko waɗancan baƙin kai mu je su ko akwai dai za a samu dai Dan taimako qalu hal ma'akum min dawa'in auraqin suka je suka tarda da Allah a cikin ku akwai mai magani ko mai ruƙiya qalu sai suka ce musu innakum lam tuqirruna kun ki ku sauke ku sauke mu kun ki ku ba mu masauki mu ma wala naf'alu ba za mu muku mu ma karamci ba yanda ba ku mana ba hatta taj'aluna na ju'ulan sai mun yi menene yarjejeniya sai kun ba mu ladan aikin da za mu muku faja'alu lahum qati'an min ash-sha'i sai suka yi ittifaqi suka yarjejeniya akan wani dan garke haka na tumaki faja'ala yaqra'u bi ummil qur'ani shi mai ruqiyan sai yayi ta karanta ma sarkin fatiha shine ummul kitab wa yajma'u buzaqahu sai ya karanta ya karanta ya karanta ya karanta ce ya karanta fatiha ya karanta fatiha sai ya dan tara yawo kadan wa yatfulu sai ya tofa masa shine attafal tafal shine baka zubo yawun da yawa ba ka zubo ɗan kaɗan da ɗan iska iska haka haka yi ta masa fabari a take fa alhamdulillahi Allah ya kawo waraka sarki ya warke ya warware tsaf fa'atau bisha'i suka kaɗo musu wannan ɗan garkin raƙum a eh, eh, tumakin da suka yarjejina a kai faƙalu sai su sahaban suka ce lana a ba za mu raba ba ba mai ɗaukan ɗaya hatta nasanan nabiyya sallallahu alaihi sallama sai mun je mun faɗa wa manzon Allah mun tambaye shi wannan abin da muka yi din nan aka ba mu waɗannan dabbobin dabbobin sun halatta a gare mu to fasa'aluhu sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ka sai manzon Allah ya yi dariya wa yace wa ma adraka annaha ruqya ai wannan ai ita ce ruqiyya ba manzo Allah sallallahu ya tambaye su a'ridu alayya ruqakum a wata riwaya manzo Allah ce ku karanta mun abinda kuka karanta masa din suka karanta fatiha suka yi menene manzo Allah ce ai wannan ruqiyya ce kenan Kuzuha ce ku je ku karbi tumakinku ku je ku karbi garken tumakin ku wadribu li bihim sahman nima a sanya mun shiya a ciki asane nima a araba da ni eh ladan fatawa kenan ina fata an gane <laughs> mazalace nima in an tashi rabon in ku goma ne ku ce to akwai na sha daya ni kenan annabi kenan kun gane in su tara ne to su raba a matsayin mutum goma annabi ya shigo ina fata an gane ko wannan babu kun ga annabi ya yi approving nasu ya tabbatar musu ina fata an gane ko to mun karanta hujjoji uku kenan jibrilu ya yi wa annabi annabi ya yi wa sahabansa su ma sahaban su yi ma waɗansu kuma annabi ya tabbatar musu da haka ne balwa a amarahum mu je sama ban annabi ya tabbatar musu ya yarda musu kai bal wa amarahum ya ma umurce su su riƙa yi ina hujjan umurnin da manzo Allah ya ba su su rika yi rukiya. mu je footnote na can kasa qawluhu wa amarahum biha yadullu hadithul awwal yati yana nuna wato hadisi na farko can hadisu Aisha radiyallahu anhu Allah yarda da ita kala tace amarani na Aisha ce manzon Allah sallallahu ya umurce ni ni Aisha au amara ko kuma ya umurni gaba daya ga kowa an yastarqiya min al'aini ya rika yin ruqiya saboda ido ido irin masu cutar wannan da na faɗa wanda ake cewa maye hujja ta biyu wasani akwai hadithu ummi salamata radiyallahu anha أن النبي صلى fi عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها صفعة manzo Allah sallallahu ya zo gidanta ummu salma a matsayinta na matan shi sai ya ga wata baiwa a fuskanta akwai wani safa wata lalura faƙala sai manzo Allah sai ce istarqulaha fa inna biha an-nazra ku je ku nema mata mai ruqiya ya mata tana da menene ido akwai wani ya bi ma'ana ya sa mata ido bi ma'ana kaman ya affecting inta da ya cutar da ita da kambun baka ko kuma abin nan maita eh duka kambun ido ni na baka na sani ma rafi yawa ya cutar da ita irin waɗannan masu sharrin manzo Allah da ya duba ya gane lallai wani masharrancin ya mata lahani ya jefe ta da wani abu ya yi affecting inta maza lace ku ne mai rukiya ya mata tana da matsala wani ya mata kaza da kaza rawahum al-bukhari bukhari Allah ubangi ya lullube shi da rahama dukkan hadisan buhari ne ruwaito su fi kitabi tibbi babu ruqyati min al-aini mujalladi na bakwai shafi na ashirin da uku wa rawahuma muslim shi ma muslim ya ruwaito hadisan dukansu biyu kitabu salami babu istihbabin ruqyati min al-aini haka nan mababin da yake nuna halarci yin ruqiya daga ido wan namlati da tururuwa wal hammati da kuma abin su macizai wan nazarati da mugun kallo da menene duka hatta kunama duka kunamu eh, ana karanta fatiha a tofa a wajen eh, shi kuma muslimin a mujalladi na bakwai shafi na goma sha bakwai zuwa sha takwas mu koma can sama ba mun ce wa uh, bal uh, wa amarahum annabi sallallahu ya umurci sahabai su rika yi biha wa ahalla lahum ko manzo Allah ya halatta musu akhzul ujrati alaiha daukan me karban me lada eh da Allah na zo a murukiya kaza to shikenan ku biya kaza ku biya kaza sai dai ana son duk mai yin abu ya rika sauƙaƙa ba ya rika tsula kuɗi ba kullu zalika fi sahihaini duk waɗannan yana cikin sahihul bukhari da muslim wa ghairuhuma ina fata an gane ko mai ruqiya zai iya dauka kuma wani sai tsadan it depends akan menene ya dangane ne da irin su magungunan da yake sama domin suna karanta littattafan magunguna waɗansu magungunan da bishe ba a samu su a nan ƙasan wani sai an je saudiya sai an je sahara sai an je wata ƙasa a nemo irin waɗannan abubuwan a hada to kaga mai ruke wani sa'i duka zai dan yi dan caji na ticket ya je nan ya je nan ya ba da sako wani sa'i a ji kaza din yana misira ne waɗansu abubuwan ana samun su a ƙasashen larabawan ne shine ina fata an gane ko to sai dai rukiyan kuma ya danganta da masu yi <clears throat> kamar yadda na faɗa yawa wani idan gari ya zafi he ka gan rana a tsaka yana sai da maganin gargajiya ka gani bai gada ba bai zauna a ƙauye ba bai san bishiya ba bai san menene ba ya je ya ɗure-ɗure a kwalabe ya zo ya fara sayarwa mutane in ya je wani ya galabaita ya bar angon kenan sai dai ya tafi can je kasuwan ƙauye ya kewaye waɗansu wurare to su ma masu rikiyan haka ne wani ya ga gari ya yi zafi kawai ya ɗan buɗe waje ba ƙwarewa ba sanin abubuwa sosai na fata an gane wani sa'a ya ta dukan marar lafiya a ce aljani ne kawai fita eh? sai da Allah malam ni ne ce kun ji aljani ku to na ce ka fita ce ni ne fa malam ni karya kake <laughs> to za ka za ka tara to duk abubuwan da ka sani na rayuwa idan gari ya yi zafi talauce yau kowa zai fada menene sana'an da baka expectin bai gaje ta ba bai menene ba da makamantansu wani yaje ce a hada masa kayan shusha ne ce da Allah mala ina ake sai da almakashin yanka farci yasa yana yanka ma yana dan ɗiba ba ka gani ba ce a afwan malam afwan malam almakashin ne wai ba shi bane almakashin ne wai rike almakashin to to haka zaka tarar kamar dan bol ne in ya harbi bol ya ga bai bai iya ba sai kaga ya kalli takalmin shi yana wani dan ta wai wai takalmin ne mai matsala ba shi bane eh in dai da shi ne kan da ta shiga a takalmi ne kaga ana wani bubbuga takalmi ana wani dan dingishi haka ina Allah ubangiji ya samu dace to shi yasa zaka ga wani yanzu kamar likitoci tsakani da Allah wani likitan in ya ga ciwo da mara lafiya sai ya rubuta ya yi rifarin in shi zuwa ga wanda ya fi shi a a'a ku je gunwa ne ku je cika ku je ɓangaren wani ku ce waye doctor wani to mun sa akwai na jabum su yi ta cin kudin mutum su yi ta cin kudin mutum su yi ta masa allura sai abun da ya galabaita ya tsotsi kudi ko ai ta ajiye ka ana cajin ka gadon gadon sai to kowanne ba Eh, ana samun gurbatattun da basu da tsoron Allah wani da ka zo ya kalli abun ya fi karfin shi zai rifarin ɗinka to haka nan ma a ruƙiyan ma akwai wannan ya fi wannan kwarewa da sanin ilimi wannan ya fi wannan da sanin irin magungunan da zai amfani da su da ayoyin da zai haɗo ya yi abun nan duk ya sani duk ya sani to za ka yi ta zuwa gun wani kaga an yi nan kiwo ya dawo kamar yadda muka faɗa kana iya zuwa gun ƙwararren amma Allah bai kaddare ta da warkewa ba kamar yadda muka ce waraka tana hannuwa tana hannun Allah Yadda wani mara lafiya a yi ta bugawa asibiti har a gaji haka na maruƙiya wani a yi ta bugawa har a gaji to Allah yana so ya ga mutum cikin wannan laluran in yayi hakuri ya nemi yardan Allah Allah ya rika rubuta masa lada kullum kamar wata mace da ta zo wajen manzo Allah ce ya rasulullahi salasala roƙon mun Allah ina fama da farfaɗiya ya warkar da ni ya ce da za ki haƙura a haka sakamakon ki me aljanna ita ce ta ya su ina nema alfarman ɗaya abu ɗaya ka roƙi Allah kada uri ta tsire ce in ina farfaɗiya ya roƙon mata Allah ta goma ce ta zauna a cikin laluran tun da manzo Allah ce in ki haƙuri aljanna ina fata an gane to Allah ubangiji ya sa mu dace so idan za a nema umbrella ruqiya rukiya akwai umbrella ce akwai wanda suka shige ta da yawa yan tsumbu sun shiga bokaye sun shiga sun shiga duka cikin wannan abun amma yawanci wanda ya saba wa shari'an zaka gane daga irin abubuwan da za a rika cewa kai din a sa ka abubuwa ka yi su wanda hankali bai karbansu ce ga wannan rika fita da asuba bakin rafi ana wankan a can ina fata an gane kuma kar ka yi magana da kowa ina fata ko ka ji an ambaci bakar zakara ko bakin eh, rago ko baƙar tinkiya ko bunsuru ko kaza kaza a dictating maka kaza to ta irin waɗannan ne za ka gane cewa lalle na wannan akwai bokanci to saboda haka idan za a je a tambaya wanda za su maka na tsantsan eh, eh, alkitabu wa sunna din wanda shari'a ta yi recommending ka tambaya a nuna maka su in ba ka ba mutum zai fada wajen bokai ko ka fada hannu su ba bokai ne masu wanda za su yanka ka kawai su rika yanka ma kuɗi kawai su rika waftaran kuɗi ka je wani ya kashe miliyan ɗaya a wajen rukiya ko miliyan biyar wannan shi ne <clears throat> shi kuma boka idan ya shiga da sunan rukiya idan ka je wajen shi sai ya ƙara tura maka wani aljanin laluran ta daɗe yana tatsan mutum laluran ta daɗe wani ya ƙara maka laluran in ka je ƙara maka mai koya maka rukiya sai waɗansu addu'o'i da zai rikitar da ƙwaƙwalwanka duk abin da ya ce ka nemo ka yau sai ka nemo ta duba haka za ka tar sai ka gauni wani ya ba wa mai rukiya jip ya masa wani abu ya shi jib din shi ya ba shi wani gida duk irin waɗannan mutum bai hankali ba sai abu ya rika ci gaba an fada hannun mushriki a ɓoye da sunan mai mai rukiya Allah ubangiji ya rufa mana asiri kana zuwa haikatar da Qur'ani a gaban shi haikatar da hadisai haika ji kana su yawa to zai fito ma da yanda abin da zaka natsu ne in kai manajan banki ne ko dan wani oga ne haka wanda zai dupin inka zai je maka da code da nectar da wata yar ecolak a irinka ne in kai malami ne in zai dupin inka zai zo maka da jallabiya sosai da wani rawani da carbi a hannu da wani juz'u juz'u tabara a aljuhu da ka gan shi kawai ka natsu cewa da asuwaki to wannan dan uwa ne ƙiye ne in fada za a je a yi dufin in za a je da rawani ne da menene in ami barak za a je za a je da waɗansu fake uniform da kuma rank ɗin colonel ko kuma a je da rank ɗin captain da menene irin yanda kake haka mai dufin ka zai bullo maka haka mai dufin ka zai bullo maka ina fata an gane Allah munye akwai wanda ya sace selula a nan na baba ina jin kafin a baba can eh, jikin window ai taki irin sa babu su baba suna zaune baba yana nan yana karatu yana wuridin sa shi kuma wace ya jingina da fila kafi a gyara wannan masallaci yana ta karatun qur'an yana ta karatu yana ta abin yana ta abin ana astaghfirullah astaghfirullah baba ya tashi je ya ya sake alwala ya dawo ya duba ba selula ya ga qur'ani can ajin gida a jikin fila ina to kaga a mumini masoyin qur'ani ya kullo mai aka zauna tare aka zaka tarar Allah ubangi ya rufa mana asiri tambaya ta gaba ta 178 tana ce mahiyar ruqa almamnu'a wace irin ruqiya ce wanda shari'a ta hana ta yi condemning bata goyi bayanta ba hiya ma lam takun min kitabi? wa sunna shine duk wata addu'a da wata ruqiya da wani karatun da ba maɓulɓulansa ba alqur'ani bane da sunnan manzon Allah ba daga nan ya fito ba to sannan wala kanat bil arabiyya sannan ba da larabci bane karatun waɗansu kalmomi ne baka taɓa sanin ma'anansu bal hiya min amali shaitani daga aikin shaidan ne wastikhdamihi da da da da amfani da shaidanu wa taqarrubi ilaihi bima yuhibbu sai ya fara sacrificing ya fara gabatarwa shaidani aljani irin abinda shaidani yake so ci wani eh duk abinda kake so zamu maka amma muna so kawai duk yamma ka je jikin bishiyar kukan can ka rika yin sujada daya kawai a wajen ka kalle ka rika sujada duk abinda kake so zamu rika maka Aga kuma ai mutu ya kafirce ba wanda ake wa sujada sai Allah yawa shaidani ne zai dictate in kana son in maka hidima in service naka duk abinda kake so mu maka to mu ma sai ya kawo maka shi ma condition nashi dukkan su kafirci ne condition ba zai taba ka maka na Allah da annabi ba to shine wastikhdamihi bima yuhibbu sai shaidan din ya kawo maka sharida irin abin da yake so ka masa shi yasa za a ce to ka rika yanka mun bakin rago shi yasa da ka zo gumbo ka zai ce a sai bakin rago za a yanka ba zai in kace mai fari zai ce ba zai yi ba abun in kace mai ja zai ce ba zai yi ba mai tambara tambare baki da fari ya ce ba zai yi ba saboda aljanin ba wannan ya nema ba ba wannan ya nema ba kama ya faluhu kasirun ad dajajilati plural na dajjalai dujalai kenan eh kamar yadda mafiya yawancin dujalai suke wal musha'awidhina da yan menene masu tsubbace tsubbace wal mukharrafina da yan eh, duba duba wa kasiru mimman yanzuru fi kitabin eh, alhayakil yawancin su suna amfani da waɗansu irin littattafai ne kutubul hayakil wa talasin irin littattafai na kaman irin na secret cult secret call yawanci irin littattafa za ka rika ganin triangle din nan irin na irin na logon su isra'ila triangle haka a littattafan ya kaza an yi wani yawa an yi waɗannan yan freemasons da abin nan wattalasin da irin waɗansu kalmomi da suke furtawa littattafan irin su shamsul ma'arif na bokanci ne da tsubbu akwai shumusul anwar sunan littafin kenan shi ma na bokanci ne da tsubbu to yawancin bokaye su aka samu suna da irin waɗannan littattafan wa ghairihi ma da makamantansu mimma adkhalahu a ada'ul islami alaihi irin littattafan da makiya musulunci suka cusa cikin kasashen duniya musamman ma society na musulmi walaysa minhu alhalin duk waɗannan abubuwan ba su da alaka da ruqiyya wala min ulumihi fi zillin wala fi ah, fi ulumi fi zillin wala fiyin kama bayyanahu ba su da alaka da wani ilimin ruqiya ba su da komai kama yadda muka bayyana a sharhu sullam wani littafi da ake kiran shi sharhu sullam a nan ne za mu dakata da izinin Allah ina jin wuta tana da ɗan matsala ɗan wannan inda muke ɗan lallabawa kar ya tafi shi ma na'am